Le bâtonnet a enregistré ces derniers temps des plaintes d'avocats dont les clients ont été interrogés. A wata sanarwar da suka fitar a yammacin jiya Alhamis a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Batoniye Metar Bubakar Umaru. Lauyoyin sun fara ne da nuna rashin jin daɗin su a game da abin da suka kira tauye 'yancin aikin lauya matsalar da ke kokarin samun gindin zama a yanzu haka a nan Nijar a bisa la'akari da yadda kungiyar lauyoyi ta Baro de Lord de za'buka ke samun korafe-korafen lauyoyin da ke zargin an hana musu samun sukunin kare mutanensu da aka garkame a kurkuku bayan tarzomar watsi da sakamakon zaɓe yayin da suka ce matakin kulle irin waɗannan mutane a gidan kason da ke nesa da alkalin da ya kama su abu ne da ya saba wa yunkurin kusantar da jama'a da mashara'anta. Metar Muhammad Rabi'u Umaru Shi ne mataimakin sakataren kungiyar lauyoyi ta ƙasa. Kamar yanzu shi shushin yana nan ya mai sai ɗauke su ya kai su ko filinge ko a kai su kutukale ko a kai su kwalo. Wannan taka doka ne bisa kan haƙƙinsu saboda ya kamata a ce an aje su inda lauyoyinsu za su rika gamuwa da su suna magana da su kuma inda lalle fami ɗinsu za su rika kai musu ziyara saboda abin da ya kamata a kiyaye shi ne duk wanda ake tuhuma da laifi kowane irin laifi ne matsayin ba mu shari'a ba yiwa a ce an kama shi laifin kaza dole sai an kai shurin mashara'anta an tabbatar da hujjoji a kan shi lura da yadda cece ce ke ƙara tsananta a tsakanin bangarorin siyasa a kowace safiya bayan fitar da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu ya sa kungiyar Baro da Lorde Zaboka a jan hankulan 'yan siyasa su guje wa bin son zuciya. Harkoki na tafiye da siyasa harkoki ne wanda an tsara sa kan doka ya kamata a yi kan doka. Paske hanyar shari'a ita ce doka ta bada ba hanyar ta da zabar tsaye ba a cikin ƙasa har a kai a abta ma wanda bai ci bai sha ba. A tasa sanarwar da ya bayar a cikin daren jiya ta kafar labarai mallakar gwamnati alkali mai kare muradun hukuma a kotun birnin Yamai ya bayyana cewa zuwa jiya 11 ga watan Maris mutane 652 ne suka shiga hannun 'yan sandan farin kaya a sanadiyar zanga-zangar da aka yi fama da ita a birnin yamai cikin su har da yara ƙanana kimanin 160 waɗanda kuma aka damƙa 135 a hannun iyayensu daga cikin waɗanda suka manyanta an wanke 183 yayin da ake tuhumar mutum 328 da aikata laifi daga ɗaya zuwa abin da ya zarce haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.